السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 171 a littafin gulubul maram littafin ibn hajar al-asqalani za mu karanta farkon babi na biyu باب صدقة التطوع إن شاء الله daga hadisi na 651 zuwa hadisi na 653 wannan darasin yana bayani game da falalan sadaka mafi girma ibn hajar ya fara gabatar da wannan bayani kafin ya kawo hukunci wanda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wato game da sadaka ya fara gabatar da waɗannan hadisai guda uku don bayanin falala mafi girma wanda musulmi yake samu a dalilin sadaka an abi hurairata radiyallahu anku an karbo hadisin nan daga abu hurairah Allah madaukake ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbo hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi akwai mutane guda bakwai wato akwai mutane kashi bakwai waɗanda Allah madaukake zai yi musu inuwa zai saka su a cikin inuwarsa yau malazilla illa zillu a ranar da babu wata inuwa face inuwarsa akwai mutane kashi bakwai yuzillu humullahu fi dhillihi wadanda Allah madaukaki zai musu inuwa wato zai saka su a cikin inuwarsa yawma la dhilla illa dhilluhu a ranar da babu wata inuwa ce kashi fa zakara hadith wato sai abu huraira ya ambaci hadisi wa ne. ibn hajar ya ce a cikin waɗannan mutane guda bakwai din bai kawo hadisin gaba ɗayansa ba illa dai ya turo mahallu shahid abinda yake so ya kafa hujja da shi game da fallalan sadaka fallala mafi girma don wannan ita ce fadalar sadaka mafi girma da musulmi yake samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun daga cikin waɗannan mutane guda bakwai akwai mutumin da da saddaka bi sadaqatin yayi sadaka ya bada wata sadaka ta saddaka bi sadaqatin wato ya bada wata sadaka fa akhfaha sai ya koya wannan sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har dai hagunsa bai san ma abin da damansa wato ya bayar ba hagunsa bai san abin da damansa ya bayar ba saboda ɓoye wannan sadaka idan aka ce mutum ya ba da sadaka hagunsa bai san abin da damansa ya bayar ba sannan ya nuna cewa da ya kirga ba ke zai idan za a kirga abin da za a bayar dole hagu zai sani duk mutumin da yake ba da sadaka a goye saboda tsananin ɓoyewa hagunsa ma bai san abin da daman ka ya bayar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin saboda tsananin boye sadakan kai kanka da ka ba da sadakan baka ma san nawa ka bayar ba domin idan hagunka ya sani ka sani idan hagunka bai sani ba to damar ka ta ba da abin da hagunka bai sani ba ba ana kai kanka baka san yawan abin da ka ba da sadaka ba mutafakun alai wannan hadisin yana sahihul bukhari kuma yana sahihul muslim al-imam bukhari da muslim sun yi ittifaki wajen riwaito shi to akwai matsaloli guda uku game da wannan hadisi waɗannan matsaloli guda uku muhimmai ne waɗanda ya kamata mu sani shi ibnu hajar ya kawo hadisin nan a takaice da kawo shi gaba ɗayansa ba saboda baya son littafin ta ya girma na haka sai turo mahallin shahid illa kawai abin da yake so ya kafa hujja da shi daga cikin hadisin ya kyale saura a matsala ta farko ita ce yana so ya nuna mana cewa a ranar kiyama babu abin da ɗan adam yake tsananin bukatar safiya da inuwa babu idan aka tashi filin hisabi babu abin da dan adam yake tsananin ya samu yake da tsananin bukatar a ce ya samu kamar a ce wato ya samu inuwa saboda ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zafi yana zuwa ta gaban mutum zafi yana zuwa ta saman mutum waɗannan duka sun inganta a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ake zafi ya zo ta gaban mutum akwai hadisai da dama amma muhimmi daga cikinsu shine hadisan abdullahi bin mas'ud wanda shine malamai suke kafa hujja da shi hadisi ingantacce wanda abdullahi bin mas'ud yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yauta bi jahannama na idin a wannan rana da mutane suke taruwa a filin hisabi za a kawo wutar jahannama za a zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laha saba'una alfa zimamin tana da rizami guda dubu saba'in ma'a kulli zimamin saba'una alfa malaki tare da kowane rizami akwai mala'ika dubu saba'in wutar jahannama tana da linzami dubu saba'in sannan kowane linzami yana da mala'iku dubu saba'in da suke rike da shi wanda in ka haɗa lissafi za ka taras wato akwai mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara waɗanda suke rikon wutar jahannama waɗannan mala'ikun ah, ba kuma kowane mala'ika ba ne minan mala'ikatul ashida wala ya'lamu quwwatahum illa Allah babu wanda ya san tsananin ƙarfin waɗannan mala'ikun sai dai Allah amma an dai ce maka mala'ika dubu saba'in ke riƙe da linzami dubu saba'in kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in wanda ke riƙe da shi sannan waɗannan mala'ikun annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana ƙarfinsu da kuma girmansu su za a kawo wutar jahannama a wannan fili na hisabi a cikin littafin na tuhfatul ahwazi da mujallar na bakwai shafi na 249 aka ce ya wuta da min al-makanin ladhi khalaqahu Allah khalaqa Allah ta'ala fihi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce za a halicci wutar jahannama a ranan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yi wuta da jahannama za a kawo ta A ashe dama can tana nan akwai wani guri da Allah madaukaki ya ajiye wutar jahannama amma a ranar hisabi za a zo da ita wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala kamar yanda ya zo cikin alqur'ani a suratul fajr waji'a yawma idhin bi jahannam waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra kaga ya tabbata cewa kawo ta jahannama za a yi don haka tun tuni an riga an halicce ta za a zo da wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau ma'izin ya tazakaru insan a wannan rana dan adam yake samun wa'azi yake makansa fada a ranar mutum yake daukan wa'azi wa anna lahu zikira ta ya za a yi kuma wa'azin ya masa tasiri a ranar mutum ya tabbatar da gaskiya gaskiya ce amma gaskanta gaskiya a wannan rana ba shi da tasiri don haka ita Allah subhanahu ta'ala ya ce wa anna lahu azzikira wani tasiri ne wa'azi wa'azduwa zai masa a wannan ranar hisabi ya'ani yau masu yawa hadisin abdullahi bin masudu din yana sahihu muslim kitabu jannati wa sifati na'imiha babun fi shiddati har dinari jahannam hadisi na 2842 yana sunan tirmidhi kitabu sifati jahannam babu ma a fi sifatin na akwai hadisin adiyu bin hatim adiyu bin hatim al yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzuru baina yagai idan adam zai dubi gabansa idan dan adam ya dubi gabansa fa tastaqbiluhu an-nar sai wuta ta fuskance shi in dai ka daga ido gaban ka ba abin da kake gani banda wutar jahannama don haka sai manzon Allah ya ce fa man istata minkum an yattaqi an-nara fa man an yattaqi an-nara walau bi shiqqi tamra wanda zai iya kare kansa daga wuta a ranar hisabi to ya kokari ya kare kansa tun yana da rai a nan duniya ya ba da sadaka ko da sadakan nan rabin kwayar dabino hadisin yana sahihul bukhari kitabur riqab babu man nukisha al-hisaba uzziba wato hadisin hadisin ajiyu bin hakim wannan ya tabbatar da cewa lalle ana zuwa da wutar jahannama a filin hisabi ya zo cikin ayar alkur'ani ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa waɗanda ke filin hisabi suna hange suna ganin wutar jahannama Allah madaukaki ya ce wa burrizatil jahimu liman yara duk wanda ke iya gani to zai ga wutar jahannama a filin hisabi amma aljanna fa a ba a kawo ta filin hisabi abinda Allah madaukaki ya faɗa a cikin alqur'ani wa udlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id ana matso da aljanna amma ga masu kiyaye dokokin Allah kawai don haka yasa ba kowa yake filin hisabi yake ganin aljanna ba sai Allah madaukaki ya kai kafirai makomarsu Allah ta tsare sannan ake fito da aljanna a matso da ita ga musulmai kafin nan a yi umarni gare su su shige ta nan kuma akwai siraɗi a gabansu wannan ya tabbatar da cewa a filin hisabi ana ganin wutar jahannama akwai zafi da ke zuwa ga mutane ta gabansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa man istata'a minkum an yattaqiya nara wanda zai iya kare kansa daga zafin wutar jahannama to yayi kokari ya kare kansa ta hanyar sadaka walau bi shiki tamra ko da rabi dabino kaga ya tabbata cewa idan aka kawo wutar jahannama zafin naka yana isowa ga mutane babu abin da zai kare ka daga wannan zafi ta gabanka wato sai dai sadaka sannan kuma zafi yana zuwa ta saman mutane zafi yana zuwa ta saman mutane a filin hisabi akwai hadisin al-miqdad bin al-aswad yace samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa tudna shamsu yawm al-qiyam min al za a matso da rana wato a filin hisabi za a matso da rana kusa da kawunan mutane hatta ta kuna min humka mikidari milin har sai rana ta kasance abin da ke tsakaninta da kawunan mutane gwargwadon mil ɗaya ne hadisin yana sahihu muslim kitabul jannati wa sifatu na'imiha babun fi sifati yawmil qiyamah a'azana Allahu ala ahwaliha za a matso da rana kusa da kawunan mutane tabarar da ke tsakanin rana da kawunan mutane mil guda ne hadisin yana sunan da turmizi amma akwai ƙari da aka samu riwaya ta alimamu turmizi yana babu ma ja a fi sha'anil hisab hadisin al-miqdad bin al-aswad annabi sallallahu alaihi wasallam yace udiniyat ash-shamsu min al-ibadi za a fito da rana kusa da bayi hatta ta kuna tsida melin au isnai har sai rana ta kasance gwargwadon wato tazaranta tsakaninta da kawunan mutane gwargwadon mil guda ne ko kuma mil biyu to wanda ya rawaito hadisin ana kiransa sulaimu bin amir al-himsi ya ce fa wallahi ma adri ni dai wallahi ban sani ba ma ya'ani bil mil wannan mil guda da aka ce tazara tsakanin rana da kawunan mutane a masafatul arzi wato mil guda ne na tafiya ta ƙasa wanda ake lissafi amil milin da zai yi hadu da ko kuwa ɗan Kandu wanda ake sawa a cikin kalli ana tozali da shi domin kowannen su yana da kalma ta almidu a larabci to idan ka ɗauka kowanne ne ai dai ba kusa bane a ce abin da ke tsakanin rana da kawunan mutane mil guda ne mil na nisan tafiya ranar kayi kusa idan ka ɗauka kuma tsakanin rana da kawunan mutane tazaran ba ta wuce ɗan tallu da ke cikin kwalli ba to kamar ma an ɗora ranar ne bisa kawunan mutane ɗayan biyun waɗannan shine ya tabbata a fassarar kalma ta almilu a larabci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kunu nasu ala qadri a'malihim fil araqi zufa zai kama mutane kuma zufan da zai kama mutane gwargwadon aikin kowa ne gwargwadon yawan laifin mutum gwargwadon kyawun aikinsa gwargwadon yawan zufan da zai kama shi wa minhum man yakunu ila ka'bayhi wani zufa zai kama shi har zuwa idanun wa ila wani kuma zufan zai kama shi har zuwa guyoyinsa wa minhum man yakunu ila hiqwayhi wani kuma wato zufan zai kama shi har zuwa ga ainihin kugunsa wa minhum man yuljimuhu al al iljama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace daga cikin mutane akwai wanda zufan zai kama shi har zuwa bakinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ishara da hannunsa wani sufan zai iso mara har kusan bakinsa Allah ka tare wa ashara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi yadihi ila bi hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da kuma al-mu'jam al-kabir na al-imam tabrani riwayar abu umama al-bahili waɗannan hadisai sun tabbatar da cewa rana tana saman mutane kuma kowa ya sani rana tana da zafi tana da kuna daga cikin waɗannan hadisai akwai ma riwaya ta abu huraira tana sahihul bukhari kitabur riqab babu sifatil jannati wannan, kuma tana Fahimu muslim kitabul iman babu adna ahli jannati manzilatan fiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu ana sayyidun nasi yawmal qiyamah ni ne zan zama shugaban mutane a ranar kiyama yajma'u Allahu an-nas na awwalina na akhirina fi sa'idin wahid ranar da Allah zai hada mutane ja annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai tattaro mutane tun daga na farko har zuwa na ƙarshe a fili guda hadisin mutafakun alaihi yusli'uhum da'i wa yanfuduhum al-basar kira guda tana isar sararin da yan adam suke gaba ɗaya kowa zai je ta in ka daga ido kana hangen ko ina wato babu hawa ba gangara wa tadnu shamsu a hadisin abu huraira nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace rana za ta matso فيبلغ الناس من nasa والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون داموا da kunci zai isa ga mutane wanda ba su iya jurewa wannan yana nuna cewa babu musibar da kake gaban yan adam a filin hisabi kamar tsaruwar tsayuwar da za a yi kafin hisabi sannan akwai hadisin salmanu farisi a hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'uɗi shamsu ya qiyamati harra ashirki ne zafin da za a ba ma rana a wannan fili na hisabi ba ma irin zafin da kake ji bane yanzu zafi ne na shekara goma Allah zai tattara ya ba ma rana zafin shekara goma za a dunkula a lokaci guda sun matadu nomin jama'ajini na sannan ranar ta matso kusa da kawunan mutane fa ya are kuna hatta yar shahal araku fil arzi kam zufa saboda tsananin zafi zai sa mutane wato eh, zufa na fita daga jikinsu wanda sai ya shiga ƙasa gwargwadon tsawon mutum sai ya jika ƙasa zufa na mutane to dinamin jimin na hatta تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يشه الارض في الارض قام ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل yana cewa rana Allah madaukaki zai sa ta matso kusa da kawunan mutane saboda tsananin zafi zufa na fita daga jikin mutane har sai wannan zufan ya jika kasa wanda zai kai ga mutum yana shakuwa kamar zai mutu amma ba mutuwa saboda tsabar azaba da kunci na filin hisabi wannan hadisin salman al-farisi yana mu'jamul kabir na al-imam tabarani da kuma al-musannaf na ibnu abi shayba ah, littafin fathul bari mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da arba'in da biyu Ibnu hajar ya ce hadisin yana da kyau kuma yana sahihu tarbib hadisi na dubu uku da ɗari shida da talatin da takwas akwai daga cikin riwayoyin salman al-farisi a hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk da wannan wahala da za a shiga la yadurru harruha yawma idhin mu'minan wala mu'min duk da irin wannan tsananin zafi ba zai cutar da mumini namiji da kuma mumina mace ba wato akwai wata kariya akwai wata garkuwa da Allah mu da kuke zai yi wa masu imani Allah ka samu ne don haka ibnu hajar ya kawo bayanin al-imam al-qurtubi yana cewa ba kowane musulmi ba ne <clears throat> tunda an ce mumini da mumina akwai wata kariya ta musamman da za su samu daga Allah game da kunci da mutane za su samu a filin hisabi almuradu man yakunu kamilal iman wanda ake nufi shine wanda ke da cikakken imani cikakken imani shine wanda ba zai shiga wannan kuncin ba sam sam babu kuncin tare da shi amma don kana da wani yanki na imani baya nuna cewa ba za ka samu wannan kuncin ba saboda hadisin al-miqdad wanda ya gabata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahum yatasawatuna fi dhalika bi hasabi a'malihim manzo Allah ya ce kuncin da mutum zai samu a tsayuwar hisabi gwargwadon aikin sa ne gwargwadon aikin ka gwargwadon kuncin ka idan mutum yana da cikakken imani to gaba daya ma babu kuncin a tare da shi akwai hadisin abdullahi bin mas'ud har yanzu yana al-mu'jamul kabir na al-imam tabrani da kuma sunan kubra na al-imam baihaqi inna ar-rajula la yuhibu arakan hatta yasiha fil ardi qama thumma yartafi'u hatta yabluga anfahu mutum zai dinga zufa zufan har sai ya jika inda ya tsaya tsawon zurfin wato tsayin mutum kafin nan tun da ƙasa ba za ta ba za ta soci wannan zufan ba sai ya zama kogi har sai ya kawo daidai hancin mutum kuma hadisin yana musnadul iman abi ya'la da kuma sahihu ibn hibban wata waɗannan suna tabbatar da babu shakka akwai zafi da ɗan adam zai fuskanta a filin hisabi ta gabanta da kuma ta samansa innan rajula la yurjimuhu al-araqu qiyamah hatta ya kula ya rabbi arifni walau ila nar manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abdullah bin Mas'ud saboda tsananin kunci na tsayuwar hisabi akwai mutumin da zai ce ya Allah ka hutar da ni ka dai yi mai hisabi ko da ma wuta zan saboda tsabar wahalan tsayuwar hisabi kuma isnadin hadisin yana da kyau kamar yadda yazo bayanin da yazo a cikin ba'iku ba'iku targhib hadisi na 2093 don haka isa ibnu hajar ce zahirul hadith ta'mimun nas bi zalika walakin dallat al ahadith al ukhra ala annahu mahsusun bil ba'd wa hum al akthar wadannan hadisai gaba ɗaya suna tabbatar da cewa wahalar da za ta samu mutane gaba ɗaya mutane amma akwai hadisai da ke tabbatar da lallai ba kowaye cikin jama'an nan za su samu irin wannan wahala ba idan dai mutum yana da imani to Allah mu da kuji zai mar kariya amma dai mafi yawan mutane za su samu wahala a tsayuwar hisabi wa yustasna al-anbiya ka gaban da annabawa wa shuhada'u wa da shahidai wa man sha'a da wanda Allah mu da kuke nufi fa ashadduhum fil araqi al kufar waɗanda suka fi tsananin samun kunci a tsayuwar hisabi sune kafirai sun ashabul kaba'ir sannan waɗanda suke da manyan laifuka sun man ba'dahum sannan waɗanda ke bin bayan su fal muslimuna minhum qalilun bin nisbati ila kuffar musulmai da za su samu wahala kaɗan ne idan an danganta da yawan kafiran da za su samu wahala a tsayuwar hisabi sai ibn hajar ya ce wa man ta'ammala al-halata al-mazkura duk mutumin da ya lura da waɗannan hadisai da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi arafa ibamal hauli fiha ya san babu shakka tashin hankali wanda ke ga tsayuwar hisabi girmansa ya kai makura wa zalika anna nara taqufu bi ardil maut saboda ga wuta ta mamaye filin hisabi wa tudni shamsu min ar-ru'us qadara mil ga rana an matso da ita kusa da kawunan mutane sai ibnu hajar yake fa kaifa takunu hararatu tilka al-ardi idan aka ce rana tana kusa da ƙasa abinda ke tazara tsakaninta da ƙasa mil biyu ne to ka suranta zafin ƙasan da ke kusa da rana sannan ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuna cewa ita ranan zafin nata za a ninka shi na shekara goma kafin ma a kawo ta bisa na mutane sai ibnu hajar yace inna hadha la mimma yabharul uqula wannan bayani yana cikin bayanai da ke rikitar da hankulan mutane duk mai hankali wannan abu yana rikitar da hankalinsa wa yadullu ala azimil qudra wannan yana gwada ikon Allah yana da girman gaske wa yaqtadi al-iman bi umuri al-akhirah wanda ke hukunta dole ne kai imani da al'amarin lahira sannan annahu laysa lil aqli fiha majazun hankali naka na yau bai iya fahimtar rayuwar da za a yi bayan an tashi a kiyama wato rayuwar lahira daban ce da ta duniya wala yuqtarabu alaiha bi aqlin wala qiyasin wala adati don haka yasa ba a kwatancen tsayuwar hisabi ba a kwatancen rayuwa ta kiyama da rayuwa ta duniya ba a amfani da hankali da kake da shi a nan duniya ka ce za ka suranta rayuwa ta kiyama saboda rayuwar kiyama gaba daya ka saba ma hankali na duniya san ba abin da za kwatanta rayuwa na kiyama da shi a duniya babu wata al'ada abin da dan adam ya saba gani wanda zaka kwatanta da shi wa inna ma yu'khadhu bil qabr illa iyaka da an ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce sai ka karba kurin ka yadda wa yadkhulu tahta al iman bil ghaib wannan yana karkashin imani da gaibi don haka Allah madaukaki yayyabo ga waɗanda suke imani da gaibi domin abu ne wanda dan adam bai shi ba haka ibn al ne ke faɗa cikin majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallal nabi shafi na 30 yana cewa la tas'al kayfa tadnu shamsu yawm al wa la tuharrikum kada ma kai tambaya idan aka ce maka rana za ta zo kusa da kawunan mutane sai ka ce a'a ya ba ta kona su ba kar ka yi wannan tambaya kar ma ka yi tambaya la haka za a yi ban kullu umurin gaibi duk wani abu da ya shafi gaibi idan aka baka labari sai dai ka ce na gaskanta maganar Allah da ta manzon sa as-su'alu ha bid'a kama yi tambaya game da abin da zai auku wanda ya saba mu manzon Allah wa mawqiful insani minha alqabul wa taslim matsayinka na musulmi shine ka karɓi maganar manzon Allah babu tuhuma don haka yasa duk hadisai da muka karanta game da rayuwar kiyama game da tsayuwa da za a yi a filin hisabi babu wani sahabin manzon Allah da ya ya rasulullah ya aka yi mutane ku su kone ba ga rana ta zo kusa da kawunan su babu saboda sahabbai sun fi kowane musulmi na al'ummar manzon Allah gaskanta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ولهذا يقف الناس يوم القيامة يوما rayuwa ta kiyama daban ce da rayuwa ta duniya don haka yasa mutane na tsayuwa rana guda biyu. yini ɗaya ne za a tsaya ɗin a filin hisabi yini ɗaya ne amma mikdaru hamsu na alfasana. yini guda ne amma idan za a kwatanta da tsawonsa a duniya shekara dubu hamsin ne to kaga bayan da za a yi ka surarta wancan rayuwar da wannan rayuwa a can an ce yini guda ne amma a nan duniya idan za a kwatanta tsawon wannan yini shekara dubu hamsin ne sannan ibn al-usaymin ya ce ka lura babu hadisin da aka ce za su ci abinci la ya wa la ya za a tsaya a filin hisabi shekara dubu hamsin babu mai cin abinci ko ba wanda ya nufi wallahi ba ka sanin iko sai ka tsaya a filin hisabi ranar kake sanin ikon Allah subhanahu wa ta'ala ranar dan adam yake sanin Allah yana da iko shi ya sa hadisin Abdullahi bin amri yace tala rasulullahi manzon Allah ya karanta wannan aya Yau mai hukumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane ke tsayuwa ga Allah suna tsayuwa domin jiran hukuncin Allah shi ko Allah dan ya nuna musu duk ikon da suka yi a duniya shirme ne ba zai ma saurare su ba sai a bayan shekara dubu hamsin kaga a wannan lokaci idan sarauta kake da ita a duniya kana ganin ka samu iko ka tabbata ga mai ikon da ya fi naka ana jiran Allah ya so ya yi hisabi a yi hisabi ga bayi kowa ya makomansa ba a ma yi hisabin ba shekara dubu hamsin uh, abdullahi bin amrin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin fa qala sai yace kaifa bikum idza jama'akum Allah kama yujma'u an-nablu fil kinana manzo Allah yace yanda ka san ana hada kifiya a sa a cikin bata a kwari inda ake zuba kifiya a daure haka mutane za su tsaya wannan kusa da wannan wannan kusa da wannan za a haɗa su a filin hisabi 50 na alfa sana tsawon shekara dubu hamsin ɗan adam yana ce manzon Allah ya ce kuma wannan shekaru dubu hamsin din ma sun la yanzuru Allahu ilaikum Allah bai ma kalle ku ba bai ma kalle ku ba don haka yasa girma gaba ɗayanta na Allah kafaita tana ga Allah tabaraka wa ta'ala Daukaka da ƙarfin mulki yana wajen Allah amma ya gwada wa mutane su sani duk abin da ɗan adam ya yi Allah yana tare yanzu idan an barka shekara dubu hamsin kana tsaye kai kanka za ka yi ma kanka fada za ka san kayi kuskure a rayuwarka ta duniya wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2817 don haka babu shakka al'amru shadidun jiddan al'amari na hitabi yana da tsananin gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya faɗa a suratul ankabut aya ta 55 yawma yaghshahumul azabu min fawqihim ranar da azaba take mamayan su ta saman su wa min tahti arjulihim ta kasan su wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun akwai hadisin da al-imam Ahmad ya rawaito daga Rabi'a bin Amr al-Jurashi wannan tabi'i ya ce fa'altu aisha na tambayi aisha Allah ya kara mata yarda matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa na ce ma kana ya yaqulu idza qama min al-layl ina so ki koya min zikir ki koya min addu'a wacce manzon Allah yake yi idan ya tashi a cikin dare zai yi ibada rabi'atu bin Amrin al jurash ya tambayi aisha ma kana rasulullah yaqulu idan kama min al laif ya ce uwar masu imani wace addu'a manzon Allah ce idan ya tashi cikin dare zai yi nafila wa bima kana yaftatihu salata da me yake fara buɗe sallarsa qalat sai Aisha tace kana yukabbiru ashirin. idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai qiyamul layl yana kabbara sau goma wa yahmadu ya yayi alhamdulillah sau goma ويهلل عشرا يا حيلنا لا إله إلا الله سوقوما ويستغفر عشرا يعني مغفرا الله سوقوما ويقول فيتي اللهم اغفر لي واهدني وارزقني الله تغفر كامل الله تشير يدني الله تمن أرزقي عشرا سوقوما ويقول فيتي اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الضيق يا الله ina neman tsarinka game da kuncin rayuwa wanda dan adam zai fuskanta a tsayuwar hisabi aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wannan addu'an ma ashiran sau idan dai manzon Allah ya tashi cikin gari zai kiyamu laili sai ya roki Allah Allah ka kare ni daga kunci na rayuwa a filin hisabi wato ranar da za a tsaya a filin hisabi sai yayi wannan addu'a a goma wannan yana cikin al-musannaf na ibnu Abi Shayba yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1356 ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya tashi cikin dare zai yi ibada sai yayi wannan addu'a Allah ka tsare ni daga kunci wanda dan adam zai fuskanta wato a ranar hisabi hadisin yana sunan nasa'i a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min dhiqil maqami yawm al-qiyamah game da kuncin tsayuwa da za a yi a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwayar yana cewa allahumma inni a'udhu bika min dhiqi dunya wa dhiqi yawm al ya allah ina neman karinka game da kunci na rayuwar duniya da kuma kunci na rayuwar da za a tashi a kiyama da kuncin duniya da kuncin kiyama duka ina neman tsarinka game da su nan ma annabi yana yin sa sau goma don haka yasa babu abin da ɗan adam yake bukata a ranar hisabi game da fiye da kariya game da zafi wanda ke zuwa ta gabansa da kuma zafi da zai zo ta samansa don haka yasa ibn hajar ya kawo wannan hadisin saboda ya nuna mana falalan sadaka falala mafi girma game da sadaka wanda ɗan adam yake samu sadakan nan ana adana maka ita ce take zama garkuwa gare ka game da zafi da zai fuskance ta a ranar tashin kiyama to matsala ta biyu a nan annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> cikin wannan hadisi yana cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi mutane bakwai waɗanda Allah madaukaki zai saka su a inuwarsa yawma la zilla illa zilluhu ranar da babu wata inuwa ce tashi me ake nufi da wannan inuwa akwai sabanin fahimta da malamai suka yi wasu malaman suna ganin wata halitta ce da Allah madaukaki zai yi ta a ranar kiyama wanda mu ba mu san da ita ba a yanzu shay'un yakhluquhu Allah ta'ala yuballilu bihi man yasha'u min ibadihi wani abu ne Allah zai halitta a ranar kiyama wanda zai samar da inuwa ga bayansa na kwarai wannan ita ce fahimtar Muhammad bin Salih al-Usaini yana cikin majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallal na takwas shafi na hudu da da bakwai kuma akwai magabata hatta daga cikin tabiyar waɗanda suke da wannan fahimta kamar yadda ibn hajar ya magana kai a cikin fathul bari mujallal na biyu shafi na hudu. alqabi iyawu mai littafin a shifa Allah madaukake masa rahama ce da aka ce Allah zai saka su a inuwarsa Yau la zilla illa zilluhu ranar da babu wata inuwa face tashi idafatu zilli ila Allah idafatan milki an jingina inuwa ga Allah jinginawar mallaka ba jinginawar zaki ba ba ma'anar zatin Allah ne zai bada inuwar ba a'a babu wani malami a tarihi wanda ya fassara hadisi nan haka idan aka ce inuwar Allah ana nufin inu an jingina inuwar ga Allah saboda shi ya mallake ta wato wata halitta ce da za ta ba da inuwa wata halitta ce da za ta ba da inuwa amma kai yanzu a nan duniya ba ka santa ba saboda haka sai aka jingina wannan inuwar ga Allah wato Allah ne zai halicci wani abu wanda zai ba ma bayansa inuwa a filin hisabi sai ibn hajar ya ce wannan shi ake kira ibafatu tashrikin an jingina wannan inuwar ga Allah saboda darajan wannan inuwa din li yahsul imtiyaz hadha ala ghayri kamar yadda ake ce ma Ka'aba Ka'aba ana kiranta Baitullah Ka'aba ana kiranta Baitullah ma'a anna al-masajid kullaha milku duk masallatai mallakan Allah ne amma me yasa aka ce Ka'aba Baitullah me yasa aka jingina shi ga Allah saboda daraja ɗakin Ka'aba ba wai ka'aba a matsayin ɗaki ne da Allah ke zama ciki ba subhanallah ana jingina abu ga sunan Allah saboda ba shi daraja to wannan kenan akwai kuma malaman da ke ganin wato inuwar da ake magana za a samar ma bayan Allah ita a filin hisabi wato inuwa ce ta itatuwan aljanna inuwa ce ta itatuwan aljanna wanda ita ce fahimta ta biyu saboda haka dan karanta dan karimci ga waɗanda ke filin hisabi akwai bishiyoyi da ke gidan aljanna waɗanda za su bada inuwa wanda wasu bayan Allah za su samu ah, na uku wato shine waɗanda ke cewa al'arshin Allah subhanahu wata'ala shine wanda zai bada inuwa wannan fahimta ita ce mafi inganci inuwar al'arshi ita ce take ba da take samar da mutanen kwarai kariya game da zafin rana a filin hisabi inuwa ta al'arshi sa ibn hajar ya ce wakila al-muradu zillu arshihi wa yadullu alayhi akwai hadisin salman al-farisi wanda ya zo da isnadi mai kyau kamar da ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari mujallal na biyu shafin 144 annabi sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yughilluhumullahu fi dhilli arshihi fi dhilli arshihi yawm al-qiyamah akwai wasu mutane kashi bakwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai saka su a inuwan al'arshinsa a ranar kiyama wannan hadisin Salman al-Farisi ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya fassara inuwar da ake nufi da ita anan wa idza kana arshi istalzama ma zukira min kaunihi fi kanati Allah wa karamatihi wannan ya tabbatar da cewa waɗanda aka ba su inuwa din suna cikin karimci na Allah subhanahu wa ta'ala suna cikin tsaro na Allah suna cikin kulawar Allah don haka yasa aka sa su a inuwa inuwa ta al'arshi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ibnu hajar yace fa huwa arjahu wannan shine firin jaye na fahimta da tafi inganci saboda idan aka samu wani hadisi kamar yadda malamai ke cewa yuhmalul mutlaq ala al-muqayyad idan aka samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu mutane da za a sa su a inuwar Allah idan aka ce inuwar Allah kaga an sake ba a sanya inuwar take ba sai aka samu wani hadisi ya ce inuwar al'arshin Allah kaga ya ƙayyade inuwar da ake nufi saboda haka wannan hadisi shi ya fi dacewa a ɗauka a kan fassarar wancan hadisi wanda ya tabbatar da inuwar ta Allah subhanahu ta'ala ce wa huwa alladhi alayhi aktharu shurra wanda shine akasarin ma masu sharhin hadisi akasari wadanda ke sharhin hadisi in ka dubi wannan hadisi cikin littafai da aka ruwaito duk malamin da ke sharhin sa zaka ga yana tabbatar da inuwan al'arshi ne Allah madaukake yake faɗa kamar ibnu rajab kamar al-imam musamman da ke an kayyade da cewa yawmul mulkiyama. shi yasa ibn hajar yake bi hadha yandafi qawlu man qala al-muradu bil lutuba janna wanda ce inuwar aljanna ce za ta samar da kariya ga bayin Allah na kwarai a filin hisabi akwai mushkila ga wannan fahimta inda zalika mushtarakun li jami'i man yadkhuluha duk wanda ya shiga aljanna ai ya samu damar inuwa aljanna amma wannan wata gata ce da Allah ya bamu wasu bayinsa a filin hisabi ba waɗanda suka riga suka shiga aljanna ba idan an shiga aljanna kowa zai samu wannan inuwa ta aljanna saboda haka ya nuna cewar inuwan al'arshi shine wanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam haka cikin fatawar lajina a mujallar nabi shafi na 487 al-muradu bi dhilli fil hadith abinda ake nufi da inuwa a cikin wannan hadisin huwa dhillu arshir rahman tabaaraka wa ta'ala inuwan al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala kama jaa mufassaran fi hadisi سلمان في سنن سعيد بن منصور وهو وحسن اسناده الحاكم وحسن اسناده الحاكم wanda ibn hajar ya ce isnadin hadisin yana da kyau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 yana da kyau mu karanta hadisin gaba ɗayansa kafin mu ci gaba da karatu ku da yake ibn hajar bai kawo cikakken sa ba a littafin wato hadisin riwayar abu huraira da kuma abu sa'id al-khudri sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane biyu suka ruwaito hadisin ko da yake ibn hajar ya ce an abi huraira haka ya zo a cikin sahihul bukhari amma a sahihu muslim hadisin ya zo ne daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum biyu akwai abu huraira kuma akwai abu sa'idin kudur annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce saba'atun yuzilluhumullahu fi zillihi akwai wasu mutane kashi bakwai waɗanda Allah zai musu inuwa wato a ƙarƙashin inuwarsa al'imamun nawawi eh, sharku sahihin muslim juzi na goma sha shida shafin ɗari ɗaya da ɗaya ya kawo bayanin alƙawai iyawar wanda ke cewa zahiruhu annahu fi dhillihi min al-ard wa shams zahiri hadisin nan yana tabbatar da cewa Allah zai ba ma wasu bayinsa kashi bakwai zai ba su kariya ne daga zafin rana wa wahjil mawqif wa anfaqil khalqi wato tashin hankali na tsayuwar hisabi da numfashin mutane saboda cikowa numfashin jama'a wurin yayi zafi sai ya ce wa haza qaulul aktharin wannan ita ce fassara ita ce fahimtar akasarin malamai masana hadisi wannan hadisin yana cikin littafin muwatta hadisin da yake magana akan mutane kashi bakwai waɗanda za a sa a cikin inuwar al'arshi yana cikin muwafa babu ma ja'a fil mutahaddin fillah sab'atun yudhilluhum al-karim bi haka yazo a littafin muwafa سبعة يظلهم الله الكريم بظله أما صحيح البخاري لكما صحيح مسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رانا دباب وتئن وفاتك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام العادل daga cikinsu akwai shugaba mai adalci yana cikin waɗanda za a sa a cikin wannan inuwa akwai wa shabun na sha'afi ibadati rabbik saurayi da ya girma a cikin bautan Allah idan mutum ya taso a cikin ibada yana da wata gata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah saboda galibi mutane idan sun manyanta tunanin an kusa mutuwa yakan sa mutum ya gyara halinsa amma idan kaga yaro yana saurayi ya rike addini to ba karamar ni'ima bace ba karamar rahama bace saboda yana lokacin da zai sharholiya amma sai Allah madaukake ya shi da bin shari'a duk saurayi matashi da ya girma a cikin bautan Allah yana cikin waɗanda za a sa a wannan inuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid fil masajid da mutumin da zuciyarsa tana rataye da masallatai zuciyarsa tana rataye da masallatai jira yake a kira sallah ya tafi ibada ba sai an cewa na tashi kai sallah ba zuciyarsa ta ta'allaka da ibada wa rajulani tahabba fillah da mutane biyu da suka so juna saboda addinin Allah ittama'a alaihi son addinin Allah ya hada su wa tafarraqa alaihi kuma son addinin Allah ya raba su don haka yasa halartar majalisi na karatu yake da falala idan kana halartar wurin karatu to ka dauki wannan siffa duk mutanen da son addini zai hada su kuma shi yake raba su tana yiwuwa akwai wanda kake haduwa da shi a ranar karatu ba ku sake haduwa sai wata ranar karatu shi ne abin da mazan Allah yake faɗa son addini ya hada ku son addini ya raba ku. ya zama duk abin da zai hada ka da mutum addinin Allah ne abin da zai hada ka da mutum addinin Allah ne to wannan yana da wata falala wacce take jiran sa a ranar kiyama Allah zai shi a inuwan inuwan ka al'arshi wa rajulun da aku imra'atun zatu da mutumin da wata mace mai matsayi da kyau mace ce take da mukami kuma tana da kyau kyakkyawa ce ta kira shi akan yayi zina da ita fa qala sai ce inni akhafullaha ina tsoron Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin mutum na karshe shi ne wanda ibnu hajar ya kawo hujja da shi mutumin da ya ba da sadaka fa akhfaha ya boye wannan sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har dai hagunsa bai san abin da damansa ya bayar ba wa rajulun zakara Allah khaliyan da mutumin da ya tuna Allah shi kadai a keɓe khaliyan wato ya tuna Allah a keɓe fa fa ba aina idanunsa suka zubar da kwalla duk wanda ya tuna laifi da ya ma Allah subhanahu wa ta'ala ya zubar da kwalla to wannan mutumin yana cikin waɗannan mutane kashi bakwai waɗanda Allah zai sa su a inuwan al'arshi ka tuna laifin da kai ma Allah ka tuna za ka haɗu da Allah har ka zubar da ƙwalla wannan yana gwada cewa imani ya yi ƙarfi a zuciyarka hadisin yana sahihul bukari babu man jalasa fil masjidi yantaziru salat hadisin 660 da kuma sahihu muslim kitabuz zakat باب فضل إخفاء الصدقة حديث مجموعة إيدة ثلاثين حديث دا ابن حجر يكاو النتاج بلوغ المرام لفظ الإمام البخاري كما ينصنع الترمذي كتاب الزهدي باب ما جاء في الحب في الله ينا نتاج الموطا حديث رواية أبو هريرة أما الإمام الترمذي يروي حديث أبو هريرة تكون حديث أبو سعيد الخدري akwai bambanci tsakanin riwayar al-Imam Bukhari da kuma riwayar al-Imam Muslim misali a riwayar ta al-Imam Muslim wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa mutumin da ya ba da sadaka sai ya koyi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu har ma damansa bata san abin da hagunsa ya bayar ba wanda yana fahimu muslim amma hadisin da ya zo a cikin bulugun baram riwayar al bukhari ce wato ya bada ba da sadaka har hagunsa bai san abin da damansa ya bayar ba amma a riwayar ta al-imam muslim hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu kamar yadda muka ce hadisin ya zo daga Abu Huraira Abu Sa'id al-Khudri eh, akwai riwayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa rajulun mu'allaqun bil masajid wa rajulun mu'allaqun bil masajid ba wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil da ya makale wa masallaci kaga wancan riwayar mutumin da zuciyarsa ta makale wa masallaci amma wata riwayar mutumin da shi kansa ya makale wa masallaci bai san rabuwa da masallaci saboda tsananin son ibada ashe lizintar masallaci abu ne mai falala shi yasa annabi ya fassara da cewa idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi da zaran ya fita daga masallaci sai maza maza ya kokari ya koma idan ana tambaya ina wani sai ka ku je masallaci za ku same shi ai bai rabuwa da masallaci wanda ya dauki wannan siffa yana cikin mutane bakwai din nan to ibnu hajar a ƙarshen sharhin wannan hadisin cikin fathul bari a mujallal nabi shafi na 144 yace zikirun rijal fi hadal hadith la mafhuma lahu karka dauka don an ce mutane bakwai aka kawo lamirin maza karka dauka su kadai ne banda mata la waɗannan bakwai din ba su takaita ga maza kawai ba bal yashtariku nisa'u ma'ahum fi ma dhukira duk waɗannan sifofi guda bakwai din mata suna tarayya da maza a kai yace illa idan in kana al-muradu bil imam al-adil kamar inda aka ce shugaba mai adalci za ka ce mace na shugabanci ne sai ce eh, shugabanci na al'umma al'imamatul uzma wannan mace ba a ce ta yi ba amma ai akwai shugabancin da Allah ya ba ta a gida kamar da manzo Allah yake faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa mai kiwo ne kowa da irin kiwon da Allah ya ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ita ma mace an ba ta kiwon wato gidan mijinta ashe ita ma shugaba ce kuma idan ka samu shugabancin da bai saba ma sunnar manzon Allah ba ta yi adalci a kai nan ma babu shakka tana samun wannan rabo wanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa illa fa yumkin dukhulul mar'a haythu takunu zata iyalin fa ta'dilu fihi manzon Allah yace idan mace ta yi adalci wajen kulawa da iyalan gidanta ta yi adalci ba ta fifita ‘ya'yanta a kan ‘ya'yan kishiya ba kaga ta adalci. duk wani abu da ya zamanto na kulawa da gida ta daidaita ta yi adalci to tana samun wannan falala inda kawai take fita inji ibn hajar shine mas'ala ta masallaci inda aka ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid mutumin da ya zama zuciyarsa ta ta'allaka da masallaci ta mace bai yiwa ta samu wannan siffa li'anna salatul mar'ati fi baytiha afdalu min al-masjid saboda mace ta yi sallah a gida ya fi falala akan ta je masallaci ta yi sallah amma duk da haka manzon Allah ya ce idan mace na buƙatar zuwa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane ba su su hana matansu in dai matan za su yi fita wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ada zalika in banda mas'ala ta shugabanci da mas'ala ta zuwa masallaci fal musharakatu hasilatu lahunna da maza da mata duk ɗaya ne hatta rajulun lazi da aful mar'a idan aka ce mutum ne wata mace ta kira shi mace ne matsayi da kyau ta kira shi don ta yi zina eh, da ita wato sai ya ce ina tsoron Allah sai ce hatta ta gefen mata haka na faruwa fa inna ma yutas inna eh, fi imra'atin da da aha malikun Jamilu masalan ana samun hatta kamar misali mutanen da ke daukan mata su yi musu ayyuka a gida ya zama to mai gidan yana bukatar ya yi zina da ita wannan mai masa aiki ta ce ina tsoron Allah kaga ta shiga karkashin wannan ya ce ko kuwa mai mulki wanda zai kira mace daga cikin talakawansa ya nemi zina da ita ta ce tana tsoron Allah famtana a kaufan min Allah ta'ala ma'a hajatiha duk da cewar babban mutum ne in ta amsa mar ta biya mar bukata za su samu daraja amma duk da haka ta ce tana tsoron Allah tana samun wannan falala a sai matsala wato ta uku waɗannan abubuwa guda bakwai da aka kirga ba iyakansu ba ke ba wai abubuwa bakwai nan su ne suke sa mutum ya samu shiga inuwar al'arshi ba ba su kadai bane akwai hadisin da ya zo cikin al-musnad al-imam Ahmad da kuma sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah hadisin sa'id bin zaid inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga mutane goma yace asharatun fil janna mutane goma suna gidan aljanna hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3905 mutane goma yan aljanna ne wadanda ake kira al'asharatul mubashshirin bil janna mutane goma wadanda aka yi musu albishir da shiga aljanna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai tambaya yanzu duk yawan sahabban nan mutane goma aka musu albishi za su shiga aljanna la ba haka bane abinda ake nufi mutane goma da suka zo a hadisi daya an dunkula su a hadisi guda za su shiga aljanna su ne a ake nufi da al'asharatu mubashari amma waɗanda suka samu shaidar samun aljanna daga bakin manzon Allah sahabbai da suka samu shaidar samun aljanna wane mutum goma suna da yawa amma idan aka ce goma ana nufin a dungule a wuri guda to haka ma wannan hadisin idan aka ce mutane bakwai ba iyakansu ba ke na waɗanda ke shiga inuwan al'arshi la ba su kaɗai ba ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula su saboda falalan waɗannan mutane guda bakwai din saboda an taɓa kowane gefe na rayuwa kowane gefe na rayuwa an taɓa kamar yadda abu shama al-maqdisi yake faɗa wani malami wanda ya rasu a hijira ta 665 shekaru 773 da suka wuce bayanin sa ya zo cikin fasul bari mujallal nabi shafin 143 yana cewa wa qala an-nabiyyu mustafa inna sab'atan yuzilluhum Allahu al-karim bi dhillihi muhibbun afifun nashi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi adlihi illa dai waɗanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga inuwan al'arshi waɗanda za su shiga inuwan al'arshi su ya kai kusan ɗari ba mutum bakwai kawai ba don haka yasa wasu malamai sun rubuta littafai saboda sharhin wannan hadisin daga cikin waɗannan mutane akwai hadisin abu huraira da abdullahi bin mas'ud wanda suke cewa wa shabun nasha'a fi ibadatillah kamar wannan hadisin saurayin da ya girma a cikin bautan Allah a daidai mahallin gurin a madadin wannan shabun nasha'a fi ibadatillah aka samu rajulun kana fi sariyati qaumin falakul adu ana tafiya yaki ana tafiya yaki sai ya zamanto an hadu da abokan gaba fankashafu sai yan uwa suka watse abokan yaki ya to duk sun gudu sojoji sun gudu fahama adbaraku hatta na jau a aw sheda shi yana tsare wato waɗannan yan uwa nashi daga ta'adin abokan gaba har dai aka kai ga waɗannan yan uwa nashi sun tsira ko kuma shi ya mutuwa shahada wato da za a tafi yaki ya zama mutum ya yi kokarin kare yan uwansa sojoji har ya kai ga rasa ransa wannan yana cikin dama waɗanda za su shiga wannan inuwa ta al'arshi kuma gashi baya cikin waɗannan hadisi ibn hajar ya kawo shi a cikin fatul bari inda yake sharhin wannan hadisin akwai riwayar al-imam al-hakim da al-imam al wanda ya kawo cikin shu'abul iman hadisin 794 hadisin abu huraira a maimakon shabun na sha'afi ibadatillah sai ya kawo rajulun ta'allama al-qur'ana fi sigari mutum ne ya koyi haddan alkur'ani ko karatunsa yana yaro ya koyi karatun alkur'ani ba bayan ya girma tun yana yaro ya koyi karatun alkur'ani fa huwa yatluhu fi kibrihi har ya girma bai bar karatun alkur'ani ba manzo Allah ya ce to shi ma yana cikin waɗannan mutane bakwai da za a sa a inuwan al'arshi ka koyi karatun alkur'ani kuma ka rika yin ba wai don ka iya karatun ya zamanto ka daina ba akwai hadisin uh, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal wanda ya kawo cikin zawaidu kitabin zuhdi hadisin Salman al-Farisi nan ma dai a maimakon ashabu Eh, shabun na sha'afi ibadatillah aka samu bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun yura'i shamsa limawaqitas salati mutumin da yake kulawa da rana saboda tabbatar da shigowar lokacin sallah shi ma a ranar kiyama ana sashi a inuwar inuwar al'arshi yanzu sai ka duba mutum nawa yake lura da rana saboda ya tabbatar da shigowar lokacin sallah an riga an saba in lokaci kaza yayi za a kira sallah don haka ba mu ma'anar ma mutum ya daga idonsa ya dubi rana ya tabbatar da ainihin sunnar manzon Allah game da farkon lokaci ko kuma lokacin eh, eh, lokacin karshen sa wa rajulun in takallama bi ilmin wa in sakata an ilmin manzon Allah yake da mutumin da in yayi magana maganar ilimi ce in yayi shuru to shurunsa wato na mai hakuri ne ba ka jin maganar banza daga bakinsa manzon Allah yake shi ma yana cikin wannan inuwa Allah ka samu dauki wannan sifa yana faidul qadir na imam munawi mujallal hudu shafi na 90 da kuma sharhu zartani zarkani al muwatta inda yake sharhin wannan hadisin riwaya ta al imam malik akwai hadisin al imam ahmad wanda ya rawaito daga al irbab bin sariya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al mutahabbuna bi jalali fi zilli arshi waɗanda suka so juna saboda girma na to suna shiga inuwan al'arshi na yau mala zilla illa zilli hadisin yana sahihu targhib in dai kana son mutum don Allah banda addinin Allah ba abin da ya kake son shi to za ka samu shiga wannan inuwa ta al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala hadisin yana sahihu targhib hadisi na 324 akwai hadisin Anas bin Malik wa rajulun tajirun ishtara wa ba'a falam yakun illa haqqa ɗan kasuwa wajen saya wajen sayarwa babu abin da ke fita daga bakinsa illa gaskiya wajen sayan kaya gaskiya wajen sai da kaya gaskiya to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana sa shi a cikin inuwa ta al'arshi wannan ya zo da lafuzza daban-daban akwai hadisin Salman al-Farisi da hadisin Abu Huraira akwai hadisin abu yasar ka abin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam yace man anzara mu'siran wanda ke bin wani bashi lokacin biyan bashi yayi mutumin bai da kudin da zai biya sai yace je kana kara ma lokaci kara lokacin da kai kullu dalilin sa Allah zai ce ku sashi ayi zuwan al'arshi awwa wada'a anhu ko kuma lokacin biya yayi mutumin bashi da halin biya sai yace je kana yafi manzon Allah ya ce a aballahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu Allah zai saka wannan mutum a inuwarsa a ranar da babu wata inuwa illa ta Allah madaukaki ya zo da lafuzza daban-daban hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwayoyi ga sunan da dama kamar yadda na rubuta a cikin sharhin wannan littafi insha Allah za a gani mu karanta hadisi na gaba wa an uqba bin amir radiyallahu anhu an karbo hadisi na gaba daga uku batu bin amir Allah ya kara masa yarda qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa kullum ri'in kowane dan adam kowane mutum fi billi sadaqatihi yana karkashin inuwar sadakansa ne hatta yufsala bainan nas har sai an rarraba hukunci tsakanin mutane kaga wannan hadisin ma yana karfafa ma wanda ya gabata don a tabbatar ma fallalan sadaka fallalan sadaka kullu imri'in fi zilli sadaqatihi kowane mutum yana karkashin inuwar sadakarsa ne hatta yufsala bainan nasi har sai an gama raba hukunci a tsakanin mutane rawahu ibn hibban wato hadisin yana sahihu ibn hibban kitabu zakati babu sadakati tabawur hadisi na 3392 yanda hadisin ya zo akwai wata riwaya har yanzu al-imam ibn hibban hatta yuqda bainan nas ya zo da wannan lafazi hatta yuqda bainan nas akwai wani lafazi kuma hatta yuhkama bainan nas duk sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam hatta yufsala bainan nas hatta yuqda bainan nas hatta yuhkama bainan nas yana sahihu jami'i sabir hadisi na dubu hudu da ɗari biyar da goma wanda ya ruwaito hadisin nan yazid bin abi habib al-misri yana ba da labarin marfad bin abdullahi al-yazni al-basri wanda shine tabi'in da ya karbo hadisi daga batu bin amir batu bin amir sahabin annabi ya karantar da tabi'ai wanda ya karbo hadisin nan wurinsa ana kiran shi marfad bin abdullahi al-yazni mutumin misra tabi'in shi ya karbo hadisin wurin batu bin amir to wanda ya bada labarinsa ana kiransa yazid bin abi bin abi habib yazid bin abi abi habib bin misri yace eh, marsad bin abdullahi bai karanta da mu hadisin nan saboda wannan hadisin la yuqti'uhu yawmun la yatasaddaqu fihi bi shay'in ba a samun yini ya fito ya kare rana ta zo ta wuce ba tare da ya ba da sadaka ba babu wannan ranar shi wanda ya rawaito hadisu na kaga yana aiki da hadisu walau ka'aka ko da wato mutuki da a ce waina ce zai dauka ya bada sadaka ba yadda za a yi rana ta fito har ta fadi bai bada sadaka ba walau bafala ko da wato abinci ne misali hatta albasa wannan da kake gani yana iya bada ita a matsayin sadaka a wata riwayar ya ce bi fula ko wake idan ya zama ya tashi babu abin da zai bada sadaka sai wake sai ya diba ya zuba jihu in ya haɗu da wani sai ya bashi sai kuma ruwanka in ka rena abin da ya baka ko amma da shi dai ya san ya bada sadaka bayan da za a yi rana ta fito ta wuce wannan tabi'in da ya karɓo hadisin nan bai bada sadaka ba wannan bayanin yana cikin sahihu targhib hadisin 872 ibn hajar yake wal hakim al-imam al-hakim shi ma ya rawaito hadisin yana kitabu zakat kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yusala bainan nas hadisi na 1557 al-imam al-hakim yake hadha hadisun sahihun ala shart muslimin al-imam ahmad ya rawaito hadisin yana sahihul jami' saghir kamar yadda muka ce hadisi na 4510 wannan ma yana tabbatar da garkuwa da dan adam yake samu a ranar kiyama game da zafi na wuta yana kasancewa ne ta dalilin sadaka da ya bada ya zo a hadisin abdullah ibn mas'ud marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban ku saka shamaki tsakaninku da wuta walau bi shi'i tamra ko da ta hanyar sadakan rabin dabino ku sa shamaki tsakaninku da wuta ku sa garkuwa a tsakaninku da wuta ya za a yi ka sa garkuwa annabi ya ce ko da ta sadakar rajin dabino ne hadisin Abdullahi bin mas'ud ya zo da wani lafazi kuma annabi sallallahu alaihi sallam ya ce li yattaqi ahadukum wajhahu nara walau bi shiqqi tamra lalle ne kowa kowane musulmi yayi mafuskar ta garkuwa game da zafin wuta na tsayuwar hisabi manzon Allah ya ce ko da ta hanyar sadakan rabin dabino ne ya zo ta hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda shi ma isnadin hasanin manzon Allah ya ce ya Aisha istatiri minan nar ya ce Aisha ki yi makanki garkuwa game da zafin wuta walau da shi tamra ko da ta hanyar sadakan rabin dabino ne yana silsilatu sahiha hadisin 897 yana daga fa'idar sadaka hadisin uku ba da muka karanta din nan ya zo da wani wani lafazi a wata riwayar uku ba bin amir ya ce kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce inna sadaqata la tutfi'u an ahliha harral uburi wannan hadisin da ya zo da wani lafazi manzon Allah ya ce lallai ita sadaka tana bishewa masu yinta zafin kaburbura ashe kaga sadakan ba wai sai an tashi a filin hisabi ne take samar maka garkuwa game da zafi ba hatta a kwanciyan kabari akwai zafi Allah ka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka din nan tana koran zafi ga masu yinta a kwanciyan da suke cikin kabari sai manzo Allah yace wa inna ma yastazillu almu'min yawm alqiyama fi dhilli sadaqatihi ai in ka ji mumini ya samu wata inuwa a ranar kiyama manzon Allah yake ai inuwar sadakarsa ce kawai ko da aka ce Allah zai baka inuwa na al'arshi me dalili saboda yi sadaka ashe sadakan nan ita ce ta samar maka wannan inuwa wannan riwaya ta uku batu min amir ita ma ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 3484 kaga ya nuna cewa zafin nan ana fara samun sa tun daga kwanciyar kabari Allah tabaraka wa ta'ala kamar da garkuwa don haka yasa sadaka tana da tasiri daga lokacin da mutum ya mutu yake fara cin ribarta daga mutuwar dan adam yake fara samun amfaninta tabda'u min al-qubur ila al tun daga kwanciyar kabari yake fara cin ribar sadaka har zuwa tsayuwar hisabi yana daga fa'ida wanda hadisin muawiya bin haida ya tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna sadaqata sirri idan mutum ya yi sadaka a boye tutufi gababar rabbi yana bishe fushin Allah tabaraka wa ta'ala a ranar kiyama a tsayuwar hisabi shi ita ma wannan riwaya ta inganta daga manzon Allah tana silsilatu sahiha hadisi na 1908 kaga bayan sadaka ta kare ka daga zafin kabari sadaka ta kare ta daga zafin wuta wanda wutar jahannama da ke gabanka sannan sadaka ta maka inuwa a tsayuwar hisabi sannan hadisin muawiya bin haidar annabi sallallahu alaihi wasallam ce sadaka tana bishe fushin Allah gare ka idan ya zama lokacin da Allah zai ma hisabi baya fushi da kai me yake tabbatarwa makomar ka aljanna domin idan Allah ya zo aka zo hisabi ga bawa Allah yana fushi da bawa wannan bawa bai tsira annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatu sirri illa dai abin da ya bambanta wannan sadaka da sauran sadakoki ita wannan sadakan da take raba ka da kushin Allah sadaka ce da kai ta a boye ba wanda ya gani sadakan da aka gani wannan ba ta da wani tasiri kana iya samun lada a kanta amma ba ta hana samun fushin Allah gare ka abinda ke hana fushin Allah ga bawa shine ya bada sadaka a boye babu wanda ya sani sai shi Allah wanda aka yi domin sai hadisi na karshe wanda za mu karanta a yau insha Allah wa an abi sa'idin al-khudri an karbo hadisin daga abu sa'idin al-khudri akalin sunan abu sa'idin al-khudri muna yawan faɗa shi ne sa'ad bin malik bin sinan sa'ad bin malik bin sinan da shi da babansa dukkan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babansa shine malik bin sinan yayi mutuwar shahada a yakin uhudu da saboda haka abu sa'id al-khudri da shi da babansa dukkan su sahabbai ne da yawa malamai sukan ce radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa hatta shi kansa ibn hajar yana sawa amma dan an ce radiyallahu anhu ba laifi bane an annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uriyin idan musulmi ya tufatar da wani musulmi idan musulmi ya ba wani musulmi tufafi ya suturta shi la'urwin a kan tsiraici ya rufe masa al'aura ya rufe tsiraicinsa ka safullahu min kuburin jannati Allah zai tufata shi Allah zai ba shi tufafi daga korayen tufafi na gidan aljanna daga korayen tufafi na gidan aljanna wani abin sha'awa shine akwai abubuwa da dama na ado da ake a gidan aljanna ba a yi su a duniya akwai abubuwa da dama waɗanda alkur'ani ya tabbatar mana yana daga ainihin ado a aljanna wanda a nan duniya ba a yi su sai an shiga aljanna za a samu yana daga ilimin gaibi wanda Allah ya bamu labari a kai domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kamar yadda ka san a duniya akwai tufafin da ke burge mutane wanda jama'a sun fi sha'awarsa to su kuma yan aljanna sun fi sha'awar korayen tufafi launi kore kamar yadda Allah ya faɗa a suratul kahfi aya ta 31 wa yalbasuna thiyaban khubran yan aljanna suna saka tufafi koraye wato su wani burgewa ne Allah ka samu ne wani burgewa ne na musamman to Allah tabaraka ta'ala zai baka tufafi kore na aljanna wato launi mai daraja a cikin aljanna saboda ka tufatar da dan uwa musulmi wato idan ka dauki kaya ka ba mu musulmi sadaka to Allah zai zai saka maka da irin abin da ka aikata zai baka tufafi amma a gidan aljanna wanda ya wanda ka baya wa ayyuma muslimin aqama musliman duk sa'ilin da wani musulmi ya ciyar da wani musulmi ala ju'in akan wata yunwa da ta dame shi at'amahu Allahu min thimar janna ko Allah zai ciyar da shi daga 'ya'yan itatuwan aljanna zai saka masa wa ayyuma muslimin saka musliman ala dhama'in duk sa'ilin da wani musulmi ya shayar da wani musulmi akan kishi musulmi yana jin kishin ruwa ka bashi ruwa ya sha har yanzu ana samu masu yi don wani in ka tafi shagon sa ba ruwa ya ce na nawa ruwan na nawa za a baka idan mutum yana jin kishi ko da kana da shago kana sai da ruwa saboda kar ka rabu da sunnar manzon Allah ka yi kokari ka samu randa kaga dai randa ba sai ruwan za ka yi ba ina ganin jawowa za a yi a zuba a ciki ko ka ringa ajewa idan wani ya zo ina jin kishi to ce za ka sai da mai ɗibi ruwan ka shi domin akwai mai sayan ruwa ba don yana jin kishi ba ba don ya dame shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka shayar da musulmi saboda yana jin kishi sakahu Allah Allah zai shayar da wannan mutumin minar rahiqin maktum daga wani abin sha mai murfi arrahiq abin sha duk wani abin sha ana kiransa arrahiq in ka dubi aunul ma'bud mujallal na biyar shafi safwatul khamri wash sharabul khalis alladhi la gisha duk abin da ya zama an yi shi babu algush an yi shi da kyau idan kunu ne aka dafa shi yadda ya kamata ba a yi haɗinci ba idan kura ce aka dama ta yadda ya dace babu haɗinci giya idan ya zama an haɗa ta yadda babu ha'inci na aljanna to duk kowane ana su arrahi don haka yasa in ka zo fassarar wannan kalma da ta zo a suratul tasbih za ka ga arrahiku abin sha ne na gidan aljanna yana iya zama ruwa yana iya zama duk wani abin sha amma yana da daraja saboda me Allah ya kira shi al-maktum al-maktum shine wanda ke da murfi al-maktum huwa al-masun alladhi lam yubtazal li ajali katama saboda an sa marhatimi an rufe shi an sa murfi an kulla kansa wato ruwan aljanna babu wata halitta da ta taba sha kai ne kadai za ka fara shan wannan ruwa Allah zai shayar da kai ruwa mai tsafta idan ma giya ce aka ce ta aljanna ba irin ta duniya ba ce mai tsafta ce walam yasil ilaihi ghairu ashabihi wa huwa ibaratun an nafafati malamai suna cewa idan Allah ya kawo kalma ta arrahim ko aka samu wannan kalma cikin hadisi ana nufin abin sha mai tsananin daraja wanda an rufe shi babu wata halitta da ta taba isa gare shi in ba wanda aka bashi aljanna ba ibn hajar yace rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi yana kitabu zakati babun fi fadl saqil ma'i babi game da fallalan shayar da ruwa da shayar da ruwa yana da fallala ba a ce karka sayar ba ba laifi bane don ka sayar da ruwa amma dai kar ya hana ka kuma yin alkhairi domin sau da yawa sai kaga ya hana mutum alkhairi yana ma ibn hajar yace wa fi isnadihi layyinun linun wannan hadisi akwai laushi bi ma'anar yana da rauni akwai riwayoyi da dama na wannan hadisin kamar misali akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi kitabu sifatul qiyama babu maja jaa fi sifati awanil qawbi akwai riwaya ta al Ahmad cikin al akwai riwaya ta al a littafin a sunan kubra jima'u abuwa bi sadakati tafawur babu ma warada fi saqiyil ma'i kulluha da'ifa duk wata riwayar da ta zo da wannan hadisin gaba ɗaya tana da rauni hadisin yana da rauni yana da'ifu sunan abi hadisin 300 hadisin 371 hadisin 2682 yana ba'in ku sunan tirmidhi hadisin 2484 da ba'in ku jami'i sabir hadisin 2217 ba'in ku targhib hadisin 2278 hadisin yana da rauni amma kuma bayanin hadisin haka din ne ya inganta saboda akwai wasu hadisai da suke nuna falalan ka tufatar da dan uwa musulmi idan ka ba wa ɗan uwa musulmi tufafi kana samun lada idan ka ciyar da musulmi kana samun lada idan ka shayar da musulmi kana samun lada illa dai wannan hadisin bai inganta ba akwai hadisin da aka samu wanda wani taji yana cewa kuntu inda ibn abbas na kasance wurin abdullahi ibn abbas fa ja'a sa'ilun fa sa'ala wani mutum sai yazo yana roƙonka ka taimaka min taimaka min da kayan sawa fa qala lahu ibnu abbas ya abdullah ibn abbas yace masa akashhadu an la ilaha illallah shin ka shaida cewa babu abin da ya cancanta abota masa face Allah qala sai mutum yace na'am na tabbatar da wannan ni musulmi a atashhadu anna muhammadar rasulullah ka shaida muhammadu manzon Allah ne kala na'am nace na shaida wa tusalli al-khamsa kana salloli guda biyar a rana kala na'am yace kwarai tasuma ramadan kana azumi idan wata ramadan ya tsaya kala na'am yace kwarai sai amma inna laka alaina haqqan ya guda ya kai yaro kana da haƙƙi akan mu ya zo yana roƙon mu bashi kayan sawa kuma dan uwa ne musulmi ka dubi hadisin nan ayyuma muslimin kafa musliman dan uwa musulmi yana da haƙƙi akan dan uwa musulmi bai kamata a gari a samu musulmi na yawo tsirara ba saboda yana da haƙƙi na yan uwantaka akan sauran musulmai da ke wannan gari don haka yasa abdullahi bin abbas lokacin da yaron ya zo yana roƙon kayan sawa ya mar waɗannan tambayoyi da ya ba da amsa yake ashe kai dan uwanmu ne kana da hakki a kanmu sai ya ce ma waɗanda ke kulawa da dukiyarsa ifsuhu tauban ku ba shi tufafi da zai sa kana yiwuwa kuma waɗanda suke tare da shi ne ya ce musu wanda ke da hali ya ba ma wannan mutumin ya ba ma yaron nan kyautan tufafi da zai sa abdullahi bin ce سمعت رسول الله صلى الله sallallahu alaihi يقول yaqul saboda من manzon Allah yana cewa man kasa musliman tauban duk wanda ya tufatar da musulmi ya bashi kayan sawa lam yazal fi sitrillah ba zai bushe ba yana cikin suturar Allah ma dama alaihi min khaytun aw siltun matukar akwai zare ɗaya da ya saura na wannan tufafi a cikin wannan mutum amma ranar da mutumin ya daina sawa to suturar da ake baka a dalilin sa an an kwaci hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana sunan tirmidhi al-imam tirmidhi yace hada hadisun hasan al-imam al-hakim ya rawaito shi a cikin al-mustadrak yace hadisin sahih al-isnadi lallai duk mutumin da ya suturta dan uwa musulmi Allah yana rufa mar asiri shi suturar da Allah zai baka ba na kayan sawa bane zai rufa maka al'aura al'aurar ka kuwa tana yiwuwa na zahiri ne ko ko na baɗi